صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليا تبتا جعلنا madaukakin sarki ميكوة ميكو مي ودتك النعمة سا ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa ba domin komai ba ba face domin mu ci gaba da tunatar da kawunanmu mu taimaka wa junanmu wajen karfafa imaninmu da kuma neman yardan Allah. tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su ta'ala za mu ci gaba daga yadda muka datsa aya a jiya har ila yau cikin suratul hud fadan Allah tabaraka wa ta'ala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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخبوا منا فإنا نسخب منكم كما تسخبون نعم الله تبارك وتعالى yana ba mu labari game da abin da ya kasance tsakanin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam bayan karya ta shi da suka yi da neman ya kori mutanen da su suke rainawa suke kaskantarwa daga majalisinsa kafin a matsayin sharaɗi kafin su su saurare shi kuma ya tabbatar masa da cewa wayannan muminai ne sun yi imani da Allah shi na nabiyullahi nuhu ba zai kore su ba al'amarinsu yana ga Allah Allah shi ya san zukatansu kuma yin hakan yana daga cikin zalunci domin kira ne zuwa ga Allah aka yi waɗanda Allah ya nufe su da shari'a sun sun zo sun rungumi shari'a don haka ba za a kawar da kai daga gare su ba ko kuwa a kore su domin wayansu da suke ganin su sun fi karfin su hada wato majalisi da wayansu daga cikin mummine Allah ya ce ƙalu ya nuhu ga jadaltana فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فتك يا نور لليكا جادم فأكثرت جدالنا كما كا يويت آدم دم دومن هكا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين a nan za ku ga cewa abinda na biyun ya ce yi da wa'annan mutanen ba jayayya ba ne ba ba kiransu yake yi zuwa ga shari'a nasiha yake yi a gare su dan farko yake inni lakum nadhirun mubi ni mai gargadi ne kuma ba abin da na mallaka kawai gargadi nake sa'an nan kuma idan ba ku karba ba ni ba mai tilasta ku bane amma wai jadalta na anan maluma suka ce sunna ce ta masu yin fito na fito da gaskiya suna canzawa da'awar suna za su nemi wani suna ne muni su lafta wa da'awar domin su ɓata menene domin su ɓata aikin kira zuwa ga Allah a yadda wadda bai da access wadda shi bai da privilege ɗin ya saurari da'awar idan sunan da'awar ya fara ji zai zanto bai da ma ragaban ya je yin ne da da'awar ta kusa to wannan salo ne wadda masu yin fito na fito da da'awa suke amfani da shi za su yada abubuwa waɗanda babu alakar wannan da'awar da wannan abubuwan da suke yadawa kafin da'awar ta zo wajenka ka riga ka kiyamaki da'awar wannan sunna ce sun zamanin nabiyullahi nuhu aka fara kamar yadda muka fada muka ce Allah yana baiwa manzansa ne sallallahu alaihi wa labarin abubuwan da suka kasance tare da wa manzon farko domin manzon Allah a lokacin shi ma yana fuskantar kwatankwacin ire-iren waɗannan kalubalen suka ce jidani ne wannan jidani ne yayi yawa to mu tunda ba za mu yi imani da kai ba fattina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kake yin alkawari kawai ba ka ce waɗanda suka yi imani da kai Allah zai rahamce su za su ga aljanna ba waɗanda suka cin imani kuma Allah zai azabtar da su to wannan alkawarin tun da mu ba mu yi ba to ka taho da shi isti'jalul uquba suna son su gaggauta azabar Allah akan kansu wai su ba za su yi imani ba wannan jidali kake kuma jidali nan yi yawa mu kuma mun gaji tunda ka ce ubangijinka yana azabtarwa idan ba yi imani ba to a yi mana azaban mu gani in kunta min as-sadiqin idan ka kasance daga cikin masu gaskiya wato su a azabtar da su da hukuncin kafirci to a wannan halin kuma ai gaskiya bayyana da gaskiya kuma bai da amfani ko kamar imani ne a lokacin gargara irin imanin firawuna sai da nitsewa a ruwan ya ke shi tukunna sa'an nan yake declare ɗin cewa shi bayan imani da Allah al'ana Allah fara kawai tara yake mai al'ana shin sai yanzu hakan nan tuba ba a karɓarsa inda algargara a wannan halin idan azaba ya sauko da hukuncin yana saukowa akan kafirai sai suka tabbatar da cewa eh, ashe annabin gaskiya ne ashe Allah yana saukar da azaba to a wannan lokacin kuma gaskiyar da ya bayyana a wannan lokacin kuma ba zai ne ba ba zai amfane su ba قال إنما يأتيكم به الله ya إنما يأتيكم به معجزين آه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ya mayar da matsani ya ce Kala inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha abin da kuke nema kuke neman a gaggauta da saukar da shi na azaba babu mai iya zuwa da shi face Allah Allah ne yake iya zuwa da azaba in sha'a idan ya ne, idan ya ga dama wa ma tun bi amma fa ku sani ba cewa ku ba za ku gagara ba ku ba ku isa ku gagari Allah ba amma shi Allah yana iya saukar da azaba amma a lokacin da ya menene ya ga dama sa'annan ku sani cewa wala yanfa'ukum nusfi in arattu an ansaha lakum in kana Allah in kana Allah yuridu an yughwiyakum wannan shine sha'anin annabawa kuma haka ya kamata masu da'awa su masu gada tun da su magada annabawa ne za ku ga cewa nabiyullahi nuh alaihi salatu wasalam duk da wayannan duk da wayannan abubuwan da suke faɗi bai yi fushi ba akwai lokacin da zai zo yi fushi kuma lokacin da zai yi fushi fushi din nan dukkan mu za mu gaskata cewa gaskiya ya cancanta ya yi fushi eh. kai za ka yi shekara ibnu abbas yace nabiyullahi nuhu shekarunsa a duniya shekara dubu ɗaya da hamsin dubu ɗaya da hamsin a cikin shekara dubu ɗaya da hamsin ɗin nan ya yi da'awa ya kira mutane zuwa ga addini na shekara nawa ɗari tara da hamsin ɗari tara ba mutumin da ya fushi mutum yana zaune da kai kana cutar da shi yana yin haƙuri tsawon shekara ɗari tara da hamsin a shekara ta hamsin ɗin ya fusata ko kai ne ɗan za ka ƙi a wannan kuma ya kamata ya fushi mu ba za mu yi haƙurin shekara hamsin ba mu da a cikin ire mu Allah yake tayar da annabawa da ba irin wayannan tarihin za a dinga karantawa ba yanzu cikin kwana hamsin za a dinga yin hallaka ina ganin mai kwana hamsin ma wannan haƙurinsa yana da karfi nan amma annabawa zaɓaɓɓu ne Allah yana zaɓen su ne daga cikin mutane wallahi in ka karanta irin wahalar da annabawa da manzanni suka sha akan al'ummominsu wallahi sai ka ji tausayin annabawa ba karamin mas'uliyya bace ba karamin aiki bane sannan zaka fahimci cewa ba gama garin mutane bane Allah ke saukewa wannan nauyin wasu lokutan idan na karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da ya tafi ta'if mutanen ta'if suka jajjife shi har da jini fake zubowa ba suka mai jina-jina laifin ne ya yi ya zo yana neman ya kubutar da ku daga wuta laifinsa kenan suka tura kananan yara da mawukata daga cikin matasan gari suka ta jifarsa ya fito yana dawowa da gargarar. mala'ika jibril ya zo ya ce mai ga malakul jibal Allah bai taɓa mai izini ba sai yau Ga shi nan ka bashi umarnin duk umarnin daga ga dama idan kana son garin Ta'if mala'ikan nan shine Allah ya wakilta shi da manya-manyan duwatsu mountains in kana son ya haɗa garin akwai duwatsu biyu manya-manya wadda da za a jawo su za a niƙe garin da mutanen ciki in kana son ya haɗo ya haɗo duwatsun a tashi garin ka ba shi umarni manzo Allah sallallahu alaihi yace a ni ina fata idan wayannan ba su musulunta ba ma ina fatan cewa ina da burin cewa za a samu Allah zai fitar da waɗanda za su yi musulunci daga cikin zuriyarsu hmm. kaga futuristic thinking kenan bai ɓadda tsammanin cewa wa'annan idan sun kangare ba zai yiwu Allah ya fitar da wadda za su kaɗe ta Allah daga cikin zurriyar wa'annan kai ka tsawara cewa kai ne ka tafi wani kawai da'awa sai suka jefe ku suka jefe ku sai muku jina jira kuka samu kuku kwato kanku da kyar sai da kuka zo kun fito daga garin kenan kuna dan hutawa sai aka aiko maku Jibril ai abin nema ya samu ba ce ya ku mutane na wala yanfa'ukum Nusri abinda nake son ku fahimta shine shi Allah in ya ga dama yana saukar da azaba Sa'an sa'annan nasiha kaga su cewa suka yi na wa akzarta jidalana shi kuma cewa ya yi Nusri. ne ba jidali nake yi ba ne nasiha nake yi wala yanfa'ukum nasihi in aradtu an ansaha lakum sai ka dinga muqaranan uslubin salon maganansu, wadda Allah ke hakaito mana da salon salon martanin da Annabi Nuhu yake menene yake mayarwa cewa kai ka dane mu ka mun gaji da kai ka saukar mana da azaba kawai yace wala yanfa'ukum nasihi in aradtu an ansaha lakum in kanan Allah yuridu an yughawiyakum nasiha nasihata ba za ta amfane ku ba in aratu an ansaha lakum duk yadda nayi kokarin nayi muku nasiha domin ku gane domin ku fahimta domin ku karɓi saƙon Allah daga gare ni nasihar nan ba za ta amfane ku ba in kana Allah yuridu an yuhyikum idan Allah tabaraka wataala yana son ya batar da ku to nasiha ba za ta amfane ku ba huwa rabbukum shine ku. shi halice ku ni ba ne da sakewa akan ku ni kawai mai isar da sako ne nasiha nake yi huwa rabbukum wa ilayhi ترجعون أي هو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم العادل الذي لا يزول شيني أبنجدكو شيني ود يمن التي أما الأمر جباكيتا شي كيين تصرفي شيني شيني ميهكنتي ود عادليني وبايا ينظالنتي له الخلق وله الأمر shine ma aboki halitta shine ma aboki al'amura gabaki ɗaya. wa huwal al muidu malikud duniya maliku ad shi wal shine wadda yake da mafara kuma shine wadda yake da ƙarshe. Shi ne ya mallaki duniya da lahira wa ilaihi turja'un ga Allah kuma za ku menene za ku koma Allah tabaraka wa ta'ala ana cikin bayar da kissar nabiyullahi nu da abubuwan da suka faru da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo wata magana ya i'tiradiyya sai ya yace am yaquluna naftara. am yaquluna naftara. قل إن افتريته فعلي إدرامي وأنا بريء مما أم يقولون افترى shin suna cewa kagar nan an yi intiƙali daga kisan nabiyullahi no an fuskanci manzan Allah sallallahu shin suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya kirkiri alkur'ani kagar ƙur'anin yayi kagar yayi kada su duk wani irin abin da za su faɗi domin su kushe qur'ani sun yi ta kame kame in suka faɗi wannan suka ga cewa kai wannan ba zai kama hankali ba sai su sake tankan wani wasu lokutan su ce ah, ah, ah, akwai wadda ce karantar da shi ne wasu lokutan su ce a daga ajuhunsa shi ya kago abin da kansa in suka sana cewa ai ya zai kago bayan kuma baya karatu kuma baya ne yi baya rubutu sai su zo su ce kai wannan maganan ma mai hankali ba zai iya yi ba wannan mahaukaci ne kawai suka yada propaganda masu yawa mara kyau har ɗaya da cikin sahabbai yake ba da labarin musuluntarsa wadda da suka ga za a shigo makka aikin hajji san tun kafin zuwa musulunci daga cikin abubuwan da ya ragu yin addinin nabiyullahi ibrahim shine ba daina yin ne ba aikin hajji ba amma duk da cewa an canza abubuwa da dama sun canza salon abubuwa da dama sun shigo da abubuwa na jahiliya sai suka ajiye a duk inda boda ɗin da ake shigan makka sun ajiye agent ɗinsu mutumin da bai taɓa jin labarin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda manzan Allah yana makka kuma yana nan yana ta kokarin yaɗa da'awarsa sun yi sun yi su hana bai yiwu ba to suka ji tsoron cewa bari su yi manejin ɗin da'awar ba zan da'awar ya yaɗu ya fita daga ina daga makka tunda su mutane su ma'abota kusanci da manzon sun kisa imani ba su san na mutane daga waje su zo su yi su zo su yi imani domin inda mutane daga waje suka yi imani zai zanta wani salon nasara kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je za su je duk mutumin da zai shiga makka sai zanto su ne ma masu tallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto abin da suke yi yana da counter effect ne ni ne na zo ci gangari ba ni ba ɗan garin nan bane kafin in shigo sai ka ce min akwai wani mutum sunan shi wani ni ban da labarin mutumin yana da awa iri kaza da kaza da kaza da kaza to shi wannan da yake munanan abubuwan da aka faɗa mai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke kai kar ya jefa tunda an ce wannan mutumin maganarsa babu kusan bambanci tsakanin maganganunsa da sihiri kar a je maganganunsa su sihirce ni in bar addinin kakanni to me mafita sai nemi auduga zai toshe kunnuwarsa to shi zai dinga yawo a garin makka a kurma kenan ba zai ji maganan kowa ba gujewa jin maganan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ta hanyar kuskure ma ya je yake sai na shiga makka haka kunne na a toshe ina yawo a makka mutane su yi ta magana sai dai in ta kallo kamar kurma yake kai wani abu sai ya faɗa mun kai wato ni shin ni wawa ne da ba zan iya bambanta maganan mahaukaci da maganan maganan matsihirci ba zan iya bambantawa ba ba zan ni ni ban da hankalin da zan bambanta magana da kyau da mara kyau da su za su faɗa min wani abu sai in taushe kunni na kawai sai kiri sai kiri abubuwan da ya taushe kunnen sa sai ce ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya saurari ayoyin alkurani sai ya musulunta hatta su abu jahal da sanadidul Quraysh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana yin tahajjud su ne fa za su zo su ci kai dan ku saurare shi kar yayi yi amma cikin dare idan manzon Allah yana yin tahajjudi sai su je su laɗe cikin duhun dare su ba su yi bacci ba su ba su masalanta ba su kuma sun kasa yin bacci cikin duhun dare kuma su ne elite a society din kuma su ke faɗa mutane cewa kar ku yi imani da shi amma conscience din su zai barin su cikin duhun dare sai su salalo su zo su laɗe suna sauraron Qur'anin kuma suna ji a zukatansu cewa wallahi wannan ba maganar mutum bane amma idan gari ya waye za su ce makaryaci da karfi imani da shi har ahlus sun rawaito cewa manya-manya daga cikin mushrikai dukkansu suna sulalowa cikin dare su je su saurara amma kuma ba su sanar da junansu cewa suna yin hakan ashe ba ashe wannan na tunanin ne kaɗai ke zuwa wancan na tunanin ne kaɗai ke zuwa sai dai cikin duhun dare su ci karo su ci karo da juna ke kai ne ka zo yi kai ma ne ka zo yi eh ni na zo sauraron abin da yake faɗi ni ma abin da na zo sauraro amma fa kar ku bari kar ku kuskura mutanen gari su san muna zuwa sauraro ba dan da mutanen gari suka suka sani za za samu matsala ko am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa alayya ijran idan kagar qur'ani nayi to laifin kagowa laifin yana kanwa yana kaina idan ka je ne to laifin yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimun ne kuma babu ruwana na barranta da laifin da kuke aikatawa ku na rashin imani da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bautan gumaka koma bayan Allah domin ni na san cewa wannan ƙur'anin ba ƙirƙirarsa na ba wahayi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Wani zama laman tafsiri suka ce a nan ayoyin ne idan suka ji manzan Allah sallallahu alaihi yana bada labarin annabi Nuh wanda ya rayu dubban shekaru baya sai su danga mamakin a ina ya san labarin nan tun da mutum ne wadda baya rubutu kuma baya menene baya karatu kamar yadda muka taba faɗi a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi shi kadai ne rashin iya karatu da rashin iya rubutu yake zaman mai sifa ta yabo bal Allah tabaraka wa ta'ala ce mai yake annabiyyu al-ummiyyu annabiyyun ummiyyu rashin karatu da rashin rubutu sifa ce ta yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin da sun san shi cewa kwararren marubuci ne da aka saukar mar Qur'ani ce kai ai tun yana yaro ai ya iya rubutu shi ya rubuta shi wallafar sani amma kuma sun san baya karatu kuma baya ne baya rubutu da haka babu hanyar da za a ce wai shi ya wallafa don baya yin ta'alifi kuma abubuwan da yake faɗi abubuwa ne waɗanda hankali ba zai ɗauka ba labarin da yake bayarwa labarai ne wadda a da suna mamakin ya aka yi ya sani amma shi kuma Allah yake mai ne Allah tabaraka wata'ala yake mai wahayi yace wa uhiya ila nuhin nan an dawo kissan nabiyullahi wa uhiya ila nuhin وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مضى عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخبوا منا فإنا نسخب منكم كما تسخبون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويئل عليه عذاب مقيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن a irin wannan a irin wannan mautin a irin wannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala ya fara manzansa Nuhun alaihi salatu wa salam yace wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ya kai Nuh lallai babu wanda zai sake yin imani a cikin mutanenka illa man faɗi amal ce waɗanda suka riga suka yi imani kaga wannan wahayi daga wajen Allah kenan da annabi nuhu yake wannan da'awar bai taba gajiyawa ba sa'annan bai taba wato tsammaninsa bai taɓa yankewa ba game da cewa mutanen za su neme ni za su shari'a amma sai da Allah ya faɗa mai wannan magana cewa daga yanzu yanzu babu wanda zai yi imani cikin mutanen nan face waɗanda suka riga suka yi ne suka yi imani wannan kuma ya kasance ne bayan sun nemi a gaggauta saukar masu da azaba a wannan yanayin nabiyullahi nu alaihi salatu wassalam sai wannan a larabci a larabci addu'a na neman alkhairi sunan shi addu'a addu'a na neman sharri shi ma sunan shi menene addu'a sai ce da'a da'a lahu wa da'a alai in kai wa mutum addu'an alkhairi ya ce da'a lahu idan idan tsinewa ne kuma tsinuwa shi ma addu'a ne da da a wato lugal arabiya sai a ce da'a alai a wannan halin annabin Allah sai ya tsinewa mutanen sai kira Allah ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara qala nuhu rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يتي يا أبنجينا خرك بري أدورا كسا ɗaya daga كابري kafirai وانا أنزو أنزو كرشيكينا karka bari ɗaya daga cikin kafirai a rayu domin ya Allah idan ka bar su za su fatar da bayinka sa'annan wayannan ba za su haifar da komai ba facewa face kwatattu fajirai kafirai kawai za su yi ta haifarwa da su da zurriyarsu kafirai da fajirai za su ringa haifarwa Da haka ya Allah ka shafe wannan cikin suratul nur Allah ya sanar da mu wannan kira da Nabiyullahi Nuhu yayi wa ubangijinsa akan mutanensa. a cikin suratul qamar Allah ya sanar da mu yadda Nabiyullahi Nuhu yake fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء حميد يتي يا الله للي أنفكر فينا فانتصر كاكاو من دوكي كاكاو من تيمكو shine Allah ya sanar da shi cewa ba za su ma yi imani ba bayan waɗannan da suka riga suka yi imani babu mai yin imani bayansu. Ya yace fala is abin akwai ciwo ba domin ko menene kake yi kana son ka yi kai achieving ɗin wani abu a bakin aikinka ne a cikin karatunka ne kana son in aka yi a evaluating ɗin lokacin da ka fara zuwa nan a ga cewa akwai ne akwai progress akwai akwai alaman ka cimma wani abu Allah tabaraka wa ta'ala yake fara is kuma zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana wa annabawa tasliya so da yawa zaka wala yahzunk a wajaje da dama domin abu ne wadda annabawa suna da hirs suna da kwaɗayin su cewa mutanen sun mene ne sun karɓi gaskiya mutanen sun samu hidaya mutanen sun kaɗaita Allah yake domin haka kar ka yi bakin ciki la tabta'is bima kanu yaf'alun game da abin da suka kasance wato suna aikatawa Allah tabaraka wataala yake wasna il fulka bi a'yunina wa wahina a wannan wajen so ya kai annabin Allah ka fara sassakar jirgin ruwa bi a kan idanuwarmu ai ka muna kallo wa na da kuma wahayinmu ai na, koyarwanmu da kuma karantarwanmu mana yadda aka gina wannan jirgin ruwa yadda aka sassaka wato duk abubuwan da aka amfani da shi aka gina wannan jirgin ruwan nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam akan muraqaban Allah ne da kuma wahayin Allah Allah sa'annan Allah yake wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma karka yi mun magana game da waɗanda suka zalunta, waɗanda suka yi zalunci kar ka yi min magana gami da su ya yace innahum mughraqun lallai azzalumai abun nutsarwa ne za mu nutsar da su cikin ruwa wayan daga gaske gabata suka ce nabiyullahi hinu? alaihi salatu wassalam ya yi aikin gina jirgin wannan fi mi'ati sana shekara ɗari yana ginawa idan akwai vacancy na annabci kuma irin na annabino wa zai karba a cikinku annabci ba amma irin na annabino ka duba bayan wannan shekarun da aka yi ana dawa yanzu an ce ya gina jirgin ruwa ibnu kafir yace wayansu daga cikin magabata suka ce wannan jirgin ruwan an yi shekara ɗari ana menene ana gina shi suka ce Allah ya umarce shi da ya fara yanka allinan. itatuwar da za a gina jirgin da shi kazan sai an yanka an busar abin da zai sa ya daɗe gina ai kuma babban jirgi ne sai an yanka bushiyoyi ko tunda da su za a yi allunan plank din da za a gina jirgin da shi yana busarwa yanka katakan da za a gina jirgin da shi da kuma busar da su shekara ɗari aikin gina jirgin da kansa shekara ɗari ونجرها في مئة سنة أخرى شكرا لدي كنا وقيل في أربعين سنة كما أقول سوى جنة جنة جرجة شياء أو جيش شكرا أربعين so ونيني كرمي karami da shekara 40 da shekara 100 ba karaman lokaci ba ne akwai maganganu da yawa da malaman tafsiri suke kawowa isra'iliyat ne mafi yawan su kuma da yawa daga cikin su ba su da sanadi da za su iya za iya tabbatar da su sai dai a istinasi da su waɗanda suke bayani akan ya girman jirgin nan yake za ga akwai asar da suke bayanan tsayin jirgin aka ce fawabit ne wato bene ne guda uku na a kasa akwai dabbobi a tsakiya akwai mutane a can karshe akwai tsuntsaye ko kuma a tsakiya akwai tsuntsaye a can karshe akwai mutane akwai abubuwa da aka faɗi da yawa idan muka zo inda Allah tabaraka wata ya umarce shi ya ɗau ma'aurata bibbiyu cikin jinsin duk abin da Allah ya halitta. Wa yasna ulfulke wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru To umarni ya zo daga wajen Allah a gina jirgin ruwa. Yana kan aikin ginin jirgin ruwan nan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru wayannan dai manya-manya daga cikin mutanensa idan suka zo wucewa suka gan shi yana aikin gina jirgin ruwan sai su danga izgiri da shi suna mai dariya sakhiru min ibn kathir yace sukhriya da suke mai sai zai ce a ah, annabin Allah yaushe kuma ka zama kafinta a ah, mutumin ku ya zama kafinta ba Kafin ta kuma kake yi da aikin ya fara ɗaukan ship ɗin jirgin ruwa a in ba kai ba ma me za ka yi da jirgin ruwa a kan aliyadi domin inda ake gina jirgin ruwan babu rafi babu teku kusa da wajen cikin garin gina wannan katafaren jirgin ruwan amma kuma a doron kasa babu ma kusa da ruwa to kai ta zo ta gina babban jirgin ruwa a wajen nan babu teku babu ruwa amfanin mai jirgin ruwa zai yi ana sannan wannan jirgin ruwan mai girman nan ta yaya ma za a kai shi teku ta yaya za a kai shi ruwa su ban san abin da Allah ya tsara ba ban san da cewa ruwan da zai zo ya fi karfin tunanin da suke yi ba na haka nabi Allah no ce qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun. wannan izgirin da kuke yi wata rana mu ma za mu yi muku dariya kamar yadda kuke mana izgiri a yau ranan ta kusan zuwa fasaufa ta'lamun idan lokacin ya zo za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim wane ne tsakaninmu wani azaba mai tozartarwa zai sauka a kansa zai same shi wa yahillu alayhi azabun muqim kuma wani azaba wadda yake dawwamamme zai kasance tare da shi za ku sani idan lokacin yayi Allah tabaraka wa ta'ala ce, hatta ja a Amurina. hatta ja a amruna wa fadat قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل باين أنجم أيكم جرجم الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن wannan ga ɗaliban ilimi ahlaka a nan mene ne ahlaka ahlaka min alhalak ne ko kuma min al'ahal min min al'ahal min al'ahal hatta sai da al'amarin Allah ya zo wa fara tannur ba ɗazu muka ce suna mai izgiri cewa ka zo ka gina jirgi mai hawa hawa uku ga tsayi ga faɗi a kan kasa kai wani irin mahaukaci ne sai ta izgiri Allah ya ce lokacin da al'amarinmu ya zo, kasan za ka yi tunanin, kai ma za ka yi tunanin to ya aka yi waɗanda suka yi imani ɗin, su ruwan ya suka san ruwan ya zo, yaushe suka hau jirgin, yaushe suka shiga jirgin har jirgin har suka kubuta. Allah ya ce falamma hatta ja idza jaa amruna wa farat kanur malama suka ce wannan daga cikin al'ayoyi alamu da Allah ya baiwa nabiyullahi shi shine ƙulƙulowar ruwa da bubbugowarsa daga at-tannur at tafsiri sun fassara shi da abubuwa da yawa amma fassara mafi inganci shine murhu ko kuwa tanderu ina irin irin waje wajen da a gidaje aka aka aka ajiye duwatsu uku permanently nan ne ake saka itace a yi menene a yi girki wani waje sai ka je ka ga shekara ishirin kai da aka ta zo a gidan yana nan da aka haife ka ka fara wayo nan yake har yanzu in ka je gidanku nan ake yi to kaga idan ana tsammanin ruwa kaga ai wannan waje waje ne wanda ake kunna ake kunna wuta kullum ko in akwai wani waje a doran kasa da ya kamata a ce afi ko ina bushewa shine daidai wannan wajen ko to da al'amarin Allah ya zo Allah ya ce to ruwa ruwa su fara bulbulowa daga inda ba a taba tsammanin ruwa zai bulbulo ba sai ruwa ya fara bubbugowa daga duk wani duk wani murhu da ka sani tanderun garin gaba ɗaya ruwa ya fara fitowa ta wajen nan aka fara ganin ruwa na kulkulowa ruwa na bubbugowa kuma da yawa to wannan alaman farko kenan a wannan wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace kul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak muka umarci nabiyullahi nuh Alayhi salatu salam ya dauka daga cikin jinsin abubuwan da muka halitta ga baki daya ma'aurata guda biyu mana zai ɗau namiji ya ɗau mace ya ɗau namiji ya ɗau mace ya ɗau namiji ya ɗau mace dabbobi da baki ɗaya da su species su gaba ɗaya sai da aka ɗauki bibbiu bibbiu bibbiu bibbiu aka shigar da su jirgin wa ahlak da iyalanka aka ce nabi Allah Nuhu alaihi salatu salam yana da mata fiye da ɗaya. akwai matarsa wacce Allah ya riga mata hukuncin za ta hallaka banda ita ahalinsa matarsa da ‘ya'yansa Allah ya umarce shi ya shigar da su wayansu riwaya suna nuna cewa matansa uku ne da 'ya'yansu ya shigar da su cikin jirgin illa man sabaka alaihi alqawlu wa man aman sai dai wadda ba zai shiga jirgin ba shine wadda maganan Allah ya riga ya gabata a kansa an riga an hukunta mai cewa ba zai imani ba wa man aman da waɗanda suka yi imani da kai cikin mutanenka dukkan su su menene su shiga jirgin Allah yake wa ma'amana ma'ahu illa ƙari. da yake wa man'aman, sai sai yake wa ma'amana ma'ahu illa ƙari. kuma ba a yi imani da shi ba face kaɗan waɗanda suka yi imani da nabi Allah no mutane kaɗan ne oh. an rawaito daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu arda cewa mutanen da suka yi imani nabiyullahi nuhu alaihi salatu wassalam 80 nafsan minhum nisa'uhum mutane 80 mutane 80 ba kenan idan ka raba mutane 80 akan shekaru 950 mutane nawa kenan a shekara daya kasa da mutum daya eh kasa da mutum daya wani ne mota ya taba hada mu da wayan sata a cikin mota muna tafiya sai suke hira a gefe sai suke maganan shugabanni kaza kaza shi ce wani ce ya ce ai shugabanni ba ga magaran mutane ya ce wallahi ko mai anwa aka naɗa maka an naɗa maka bala'i yanzu ka duba in ba zaɓaɓɓi ba wa zai yi wannan a yi za a wayi gari wata ran ya kalli kansa ya kalli waɗanda suka yi imanin ya tsine wa kowa ya ke kowa ya kama sa shi ya gari wallahi sai annabin Allah hmm. mutane tamanin shekara ba maganar shekara tamanin ake ba ko ta sayin shekara ɗari tara da hamsin a ce kullum idan ka fito masallaci mutane tamanin kake gani kuma annabi manzo mai mu'ajiza tare da shi ba yana da ma mu'ajiza yana da mu'ajizar da ya kamata ce idan mutane suka gani su yi imani amma sun kin imani mafi yawansu ba su yi imani ba mafi yawansu suna mai izgiri shi yasa kai ɗaliban ilimi malami mai da'awa gaggawan mai kake yi gaggawan mai kake an maka dariya an maka izgiri an faɗa maka maganganun da ba su dace da kai ba kai kana da mawajiza ne baka da Ba baka da wata aya da za ka nuna annabawa sun zo a zamanin daga aya nan ana ganin kurukuru ba amma mata wallahi ba zai imani ba kaga kai kai kenan sai ka shafa wa kanka ruwan sanyi ko mm. tunda kai baka da wata aya baka da wata mu'jiza kai abin da kake da shi kai bayanin sabon Allah man sha'a falyu'min wa man sha'a wanda Allah ya shirya da shi ya shirya wanda Allah bai shirya da shi ba kai da ka isar da sako aka ce shigar da muminai a ƙarƙashin wannan maluma suka ce wannan daidai wannan gaban yana nuna mana cewa shari'a na hannun wa Allah za mu zo a ayoyi na gaba gobe Allah yadda A kan labarin ɗaya daga cikin ɗayan nabiyullahi Nuhu alaihi salatu wasalam mahaifinsa ne annabi ba amma shi kuma ya ce a ba zan bi ba na ki baban yayyai yace ba shi shi fa shi fa ba za shi da jirgin da shi ba shi yana ganin yana da wayon da zai kukutar da shi daga wannan tufan manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace an taba bujiro min da da al'umam al'umomin da suka gabata yace fa ja'ala yamurru annabi wa ma'ahu rajul ba nabiyullahi nuhu muna ganin mutane 80 ba to ai shi mutane da suka yi imani da suna da yawa manzala sallallahu alaihi an bujiro mu da al'ummomi an yaye mun na gani sai in ga annabi wani annabi yana tafiya domin annabawa za su dinga tafiya kowa da menene da mutanen da suka menene suka yi imani da shi suka bi shi ya ce sai in ga annabi ya wuce tare da shi mutum ɗaya mutum ɗaya ne ya imani mutum ɗaya ba annabi ne ya je da'awa aka aike shi zuwa ga wa'insu mutane amma mutum ɗaya kacal ranar tashin alfiyama zai taho da mutum ɗaya yace na ga annabi wanda ya zo wucewa da mutum ɗaya wannabi nabiyyu mahur rasulat na ga annabin da shi ko mutane biyu ne kawai suka suka taho tare da shi wannabi nabiyyu ma'ahu rahtun akwai annabin da mutane tsakanin uku zuwa tara suka taho tare da shi wadda suka yi iya waɗanda suka yi imani da shi kenan sama a laysa ma'ahu ahad cikin sahil bukhari Yake kai na ga annabin da shi kaɗai ya tawar ce, ya Allah mutanen da ka aiko ni zuwa gare su mutum ko mutum ɗaya ne imani ba kaga kai baka ga annabi ba baka ga mu'jiza ba kai ka zo ka ga wani littafi ne wanda yake da koba guda biyu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutane waɗansu mutane da za su zo za su zo su samu ya wasafta bisa din nan ba buga aka ba za su zo su samu wani littafi yana da hilafi biyu ba su ganni ba ban gansu ba kuma su yi imani da ni manzo Allah yake waɗannan su ne ƴan uwana akwai labari wanda ya sai wannan daɗi babu shi yasa wallahi ya kamata kullum mu dinga gode wa Allah ya arzuta mu da imani wallahi ba karamin baiwa Allah ya mana ba domin wallahi akwai mutanen da su ga su da manzon Allah suna gani duk ayoyi sun gani sun ga albarka sun ga kai duk abinda Allah ya yake kawata manzanni da shi ga su ga annabin suna kallo amma sun yin imani amma kai ka zo a zamanin da annabin ya riga ya tafi ka ji labarin annabin kuma kai imani kuma Allah ya sanya imani a zuciyarka to wallahi ba karamin baiwa Allah ya maka ba domin haka i'malu ala da shukra yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala umarci alin dawud shine kullum. mu nuna wa Allah godiya akan wannan ni'ima da yayi mana na imani idan Allah ya rizata mutum da imani sai dinga ganin kamar abu ne mai sauki wallahi bai da sauki kawai baiwa ne da nufin Allah da dacewa daga wajen Allah tabaraka wata'ala muna wa Allah tabaraka wata'ala godiya akan wannan neman muna neman da dawa mana da neman aka ya dawwamar da mu a cikin wannan ni'imar musulunci har zuwa lokacin da zamu koma gare shi zamu da aya nan bi Allah tabaraka wa ta'ala domin lokaci idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe zamu ci gaba bi Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da nufin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gaba kiriya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma muna muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda yake yantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma ya Allah bukatunmu na alkhairi ta fi mu sanin su muna roƙonka ya Allah ka biya mana su gabaki daya waɗanda suka riga mu koma zuwa ga Allah cikin musulmai muna roƙon Allah ya gafarta musu gaba daya